Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Juma'a 17 ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen annobar corona ta zo kenan babu tafiya. Pakistan ta buƙaci 'yan Afghanistan da ke neman mafaka a ƙasarta da su koma su. Amurka kuwa ta yi Allah wadai da cin zalin musulmai da ake yi a ƙasar China. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan taron ƙasashen Afirka da turkiya da ake share fagen yi yau a birnin Istanbul inda za a yi taron gadan-gadan gobe Asabar. To, ko Najeriya za ta cimma mu a matsayin mu na Najeriya tanadi da shugaban Muhammadu Buhari ya yi a wannan taro shi mun da wannan taro tsakanin kasashen Afirka da Kaji an zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa. To bayan matsalar tsaro wata matsalar kuma da ke matukar addabar Najeriya ita ce almundahana a wani yunkuri na inganta hanyoyin dakile almundahanar kwararru na kiran da a ɗau ƙwararren matakai da suka hada da kare masu ansar tukuci su fallasa manyan barayin biro tun da har ya kasance sai an ba wannan mai kwarmatawa wani tukwici to a bashi tukwicin abin da zai gyara rayuwarsa amma ba wanda za a fito da shi a nuna shi a duniya ya shiga matsala ba tun da ba wani mataki ko hanyoyi na tsaro da za su iya kare shi kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya ba da hasashen rashin tabbas game da shekara ta 2022 yana mai cewa ajiya alhamis cutar covid-19 ba za ta tafi ba kuma allurar rigakafi kaɗai ba za su kawo ƙarshen cutar ba rigakafi tana takaita yawan masu ziyartar asibitoci da rage yawaitar mace-mace ga yawancin waɗanda ke samun su kuma suna rage yaduwar cutar amma yaduwar cutar ba ta nuna alamar dainawa wannan yana faruwa ne ta hanyar rashin adalci jinkiri da rashin gamsuwa guterres ya yi magana da manema labarai ta kafar intanet bayan wata cuɗanya da yi da wasu mutane da aka gwada su suna ɗauke da covid-19 ciki har da mai magana da yawunsa yana aiki daga gidansa na birnin new york tun daga ranar Laraba a matsayin rigakafi. Wannan shine karo na biyu cikin mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Anthony Guterres mai shekaru 72 da ke da cikakkiyar allurar rigakafi ta cutar coronavirus yana iya kamuwa da cutar kuma yana aiki daga gida. Watanni biyu da suka gabata Hukumar Lafiya ta Duniya ta kaddamar da wani shiri na yi wa kashi arba'in na al'ummar duniya allurar rigakafi a ƙarshen wannan shekarar da kuma kashi saba'in nan da shekara ta dubu amma yayin da ya rake makonni biyu kacal Guterres ya ce kasashe 98 ba za su cimma burin shekara ta 2021 ba. karɓe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilasta wa 'yan Afghanistan sama da dubu ɗari uku neman mafaka a Pakistan, amma yanzu ana neman yawancinsu da su koma gida. Jami'an Pakistan suka bayyana adadin ajiya Alhamis a karon farko, inda suka ce 'yan kasar Afghanistan dubu ɗari da biyar su ne suka shiga Pakistan bisa ingantacciyar takardun biza duk da cewar sun tsaya bayan karewar takardun balaguran nasu sauran mutane dubu ɗari biyu sun shigo ba bisa ka'ida ba mun kuma roƙe su da su fice nan da kwanaki casa'in saboda babu wani rikici a afghanistan a cewar fawad hussein ministan yada labarai na pakistan wanda ya shaidawa muryar amurka Ministan ya bayyana cewar ƙasar ta riga ta karbi bakuncin kusan 'yan Afghanistan miliyan uku gami da ayyana 'yan gudun hijira a hukumance da kuma 'yanci ranin tattalin arziki ba bisa ka'ida ba. Pakistan wacce ke da iyaka da makwabciyarta mai tsawon kilomita 2,600 ta tsaurara matakan tsaro a kan iyakokinta bayan Taliban ta karɓe iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta a wani yunkuri na dakile kwararar 'yan gudun hijira. To an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, Ƙasar turkiya ta yi nisa a yunkurinta na kulla hulɗa da ƙasashen Afirka, musamman ma a ɓangarorin da suka shafi tattalin arziki, tsaro, kimiyya da fasaha. Wanda don haka ne ma a aka ƙaddamar da ƙawancen Afirka da Turkiyyar a shekara ta 2008 da zai rinka shirya babban taro loto-loto. Yau za a fara karo na uku na babban taron ƙawancen a birnin Istanbul. kuma najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da ke hallara don haka wakilin muryar amurka fadar shugaban najeriya ta asarok umar faruk musa ya tambayi mai magana a madadin shugaba buhari malam garba shehu muhimmancin wannan taron ƙawance ga afirka musamman ma najeriya sai ya ce muhimmancin wannan taro shine domin kaɗai kanunmu da su ci moriyar irin ci gaba da suke samu samu karuwa da su ta wajen zuba jari da suke yi a ƙasashe daban-daban shi gaba da arziki da kake ta samu musamman a wannan zamani tana baza shi a duniya ƙasashen afirka ma suna so su amfana da waɗannan abubuwa mu ana matsayinmu na najeriya tanadi da shugaban mahmudu buhari ya yi a wannan taro shi ne. mu ban da wannan taro tsakanin ƙasashen afirka da taki an zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a yi taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa kasa taron nan ko sha Allah za a fara tsakanin shi shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Erdogan sun biyu su fara tattaunawa sannan in ban da haka za a tattauna me za a iya kullawa dangane da harkar lafiya harkar ilimi harkar zuba jari harkar bunƙasa birane saki tana da niyya kuma sun nemi a nuna musu inda za su kafa muhimman abubuwa a najeriya kamar irin hotel-hotel da manyan ɗakin duka na zamani asibitoci makarantu da irin waɗannan abubuwa akwai yarjejeniya daban-daban da aka sanya wa hannu a lokacin da edwin ya zo ziyara abuja kwanan baya inda aka ba da wannan goron gayyatar a ciki har da maganar tsaro da kayan yaƙi da za a taimakawa najeriya wannan yana gaba-gaba a jerin abun da za a yi sannan idan baya nan shin an fara wani abu ne game da turo makaman zuwa najeriya ko yaya to tabbas dai taki ta samu ci gaba cikin karamin lokaci wajen kere-kere na kayayyakin yaƙi musamman waɗannan sababbin jirage waɗanda ba su da matuki drones ɗin nan da yaƙi duniya gaba ɗaya ta yi mamaki kuma ta yi sha'awar yadda taki ta samu gagarumin nasara a yaƙi da suka yi da armenia a 'yan watannin baya da suka wuce cikin kankanin lokaci ta samu gagarumin nasara erdogan ko da ya zo najeriya ya faɗa cewa wannan yaƙi da suke yi da ta'addanci da 'yan fatar mutane da da masu satar dabbobi boko haram baki a shirye suka ke aiki tare da mu a cikin tawagar shugaban muhammadu buhari akwai ministan tsaro akwai mai ba shi shawara akan harkar tsaro akwai shugaban sashen wato aikin leƙen asirin najeriya da ke harka da kasashen mu duka abubuwan nan za a tattauna su taki kai tasiri banda yakin armenia a iraq da siriya dinga abin da suka yi libyan nan ɗan zaman lafiyan da aka samu a ina din kai ba da ba a ba muna fata za mu ci moriyar dangantaka ta musamman da ke tsakanin shugaban muhammadu buhari da shugaban erdogan na turkey dan a samu a bunƙasa irin kokari da jami'ai da sojojin mu ke yi wajen waɗannan yaƙe da fitinu da suka damu najeriya mai magana a madadin shugaban najeriya malam garba shehu kenan ke bayanin alfanun babban taron kawancen afirka da turkiya a hirarsa da umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga yusuf da kashi na biyu na labaran duniya yawan mutanen ƙauyen Myanmar sun tsere zuwa Thailand bayan da sojoji suka yi aron gama da wasu 'yan ƙungiyar tawaye. Kamar yadda jami'ai suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP a jiya Alhamis. A ranar Alhamis ne aka gwabza faɗa tsakanin Karen National Union da sojoji a garin Lai Kau da ke kusa da kan iyakar ƙasar Thailand. irin wannan rikici na farko cikin watanni. A ranar Alhamis hotunan da kafafen yada labaran ƙasar suka nuna sun nuna mutane da dama sun yi jerin gwano domin tsallaka wani kogi da ke wani yankin kan iyaka. Wani jami'in gwamnatin ta a lardin tag wanda ya nemi a sa-ka-ya sunansa ya yi bayanin halin da ake ciki inda ya ce akalla mutane 700 sun tsallaka bakin iyaka kuma an ba su matsugunni da abinci na ji ƙananan bindigogi da manyan bindigogi in ji wani mazauni wani ƙauye kusa da laikai kaw mutane da yawa sun isa ƙauyenmu kuma akwai kusan mutane dubu uku da ke ɓoye a nan jami'an kiwon lafiya sun ce dabbobi ma za su iya kamuwa da ƙwayar cuta da ke haifar da covid-19 amma babu wani babban haɗari na yaɗa cutar zuwa ga mutane dabbobin da suka haɗa da karnuka kyanwa kura zomaye tunku da gada cikin dabbobi da aka gwada ingancinsu a mafi yawan lokuta bayan kusantar su da mutane masu ɗauke da cutar. Cibiyoyin kula da cututtuka ta ce mutane da aka tabbatar ko waɗanda ake zargi suna ɗauke da COVID-19 su guji cuɗanya da dabbobin gida da namun daji da kuma sauran mutane hanya mafi kyau na haɗa cutar daga yaɗuwa tsakanin dabbobi ita ce magance ta a tsakanin mutane. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Tun dai ba yau ba ake cewa bayan rashin tsaro babu wani abun da ke addabar Najeriya kamar almundahana musamman ma wadda manyan barayin gwamnati ke yi. Don haka ne ma ma'aikatar kudin kasar ta shirya wani taro kan yadda za a yaƙi wannan fitsarar da kuma kare masu kwarmata wuraren da ake yi ko aka yi wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana wannan rahoton malata taron sun yi muhawara a kan ƙudurin dokar kwarmata masu kwashe dukiyar ƙasa daga lalitar gwamnati wadda yanzu haka ke gaban majalisar dokokin ƙasar sai dai dr musa adamu aliyu kwamishinan shari'a kuma a tony janar na jihar jigawa na cewa ana buƙatar doka kamar yadda aka ta faɗa a wurin amma ba dokar ba ce maganin wannan abu maganin wannan abun shine cewa dukkan mu waɗanda muke rike da makaman gwamnati mun ji tsoron Allah domin dokokin da muke da su yanzu a ƙasa ma idan aka amfani da su sun ba ma wanda zai kuma ta bayani kariya a irin wa'annan lamarin so waɗanda suke da Allah ya ba su jagoranci su ne waɗanda za su tsaya su tabbatar cewa duk wanda ya kurmata bayani an kare shi domin kada ya samu tsangwama ko kuma wani abin da zai samu nashin jin daɗi ya kamata a ce idan mutum ya bada bayanai ingantattu har aka samu aka kwato irin wa'annan kuɗaɗe na cin hanci da rashawa a bashi wannan tukwici kuma ana iya yayatawa ba tare da an faɗi sunansa ba amma za a iya cewa wani mutum ya mata bayanai an samu kuɗi kaza sannan kuma an ba shi tukukinsa kaza sannan kuma ya kamata a mutane bayani cewa idan ka mata bayani ba shi gaskiya ciki to za a hukunta mutum. batun fahimtar da 'yan najeriya kan wannan tsari na kwarmata bayanai na daga makasudin gudanar da taron amma tsohon kwamishinan shari'a na jihar kano barista ibrahim muktar na cewa a fahimta ta mutane sun karbe shi mutane dubunnai sun kai bayanai ga hukumomin da suka dace su kai wasu suna kotu wasu ana kan bincike ba za a ce mutane ba su karba ba sai dai a ce wayewa kan da fahimta abin bai gauraya ba ya kama ko'ina da ina kamar yadda ya kamata kaga kenan akwai sauran aiki gwamnati ita ce take da haƙƙi ana ta faɗaɗin amma abu ne da za a ci gaba kuma a kowane mataki lamarin bada tukwici ga mutumin da ya ba da bayanan sace dukiyar gwamnati na cikin al'amuran da mahalarta taron suka yi zazzafar muhawara a kai sai dai malama fatima abdulaziz da ke koyarwa a kwalejin nazarin shari'a ta jihar kano ta ce bai kamata a ce zai yi saboda wani alfanu can na daban ko wani material abu da za a bashi ba duk wanda ya gano ai ya gano wannan abun ne cewa maybe wannan fa yana da abin da yake taimakawa wajen lalacewa kasar mu matsalolin da muka shiga a yanzu so kaga zai faɗa ne saboda ya samu mai kwanciyar hankali wannan matsala ta ƙasarsa ta gyaru ta ya zama gasa ta gari shi ma ina amfana amma ba wai a ce ana so ya faɗa saboda an aje masa wani abu da za a bashi tun da har ya kasance sai an ba wannan mai kwarmatawa wani tukwici to a bashi tukwicin abin da zai gyara rayuwarsa amma ba wanda za a fito da shi a nuna shi a duniya ya shiga matsala ba tun da ba wani mataki ko hanyoyi na tsaro da za su iya kare shi baya ga kafa kotunan musamman domin hukunta masu rashawa da ke lalata arzikin Najeriya. Malarta taron sun bukaci gwamnati ta rinka fitowa fili tana bayyana irin aikace-aikacen raya ƙasa da ta gudanar da irin kuɗaɗen da ta kwato daga masu almandahana, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud. Idan an kasance tare da mu a shirinmu na hantsi, za a ji dalilin hukumomi a jamhuriyar Nijar na kiran da a shiga addu'o'i ba wasa. mun samu mesaji daga hukuma cewa ya kamata tun daga juma'a wadda za ta fara musamman cikin masallacin nan juma'a duka inda an kaga ana iya sabka a yi sabka inda an kaga kuma ba halin sabka a yi du'a'i da duka ma masallacin ne na hamsa salawati domin allah cikin ikon shi shi kamu da sauƙin hitincin nonga da ke faruwa cikin kasashen mu da fatan allah zai karɓi du'a'i inda an ka ce jama'a al'umma gaba ɗaya in kowa ya saniya allah babu abin da ya gagare shi Allah shi kawo mu na sauƙin laluran nan yayin da aka ganin kuma su ne sanadi Allah shi za su bisa ga hanya su fahimci abin da ya zama alheri ga jama'a da gare su ga baki ɗaya haka muna kira ga dukkan mallamai. limamai musamman na masallacin nan juma'a daga bakin wannan juma'a wata banda gobe in Allah ya kai mu kowanne masallaci in an kare a zamna ko a yi sabka ko a yi addu'a Allah shi kawo sauƙin wagga lalura kuma baran nan ba kawai za a tsaya za a ci gaba da yi ko cikin masallacin ne hamsa salawati Allah shi kawo mana sauƙi Ki azam bisa ga mahita to sai a bi mu a shirin hantsi a cikakken rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16 25 da kuma talatin da ɗaya; a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 Baya ga haka, a yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. wardrawar juna akan maganar samar da mafita gami da maganar harkalla irin ta siyasa na cikin batutuwan da manuniyar wannan mako za ta waiwaye idan Allah ya so. Kai bari in ƙara gaya ma wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 APC tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke tsala ihu yana wayo Allah. Na rantse da Allah akwai jifan shaidan. Mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda tafi damun to amma yanzu me ke faruwa? ta boko haram ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga tsadan abinci mutane sun ɗauka an kori pdp yanzu lokaci ne namu da za mu rinka rabon kuɗi kamar yi gyada a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da kowa idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kai ba sai a sa kunu ma'ana shine kaji ko idan abu ya taso gadan gadan na musifa to ba a kallon wani kwani shine kwai ba da gudunmuwa ni na rubuta masa wasiƙa na ce yalla bai gwamna wana da wana da wana da wana su mutu wana da wane wane da wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a al'umma komi ba. Waɗannan ba kaɗan ne daga cikin muryoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin namu na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na arba'in da uku cikin jerin shirye manuniya amma kuma shiri na biyu cikin shirye-shiryen waiwaye adan tafiya na ƙarshen shekarar da muke ciki. Maganar matsananciyar matsalar tsaro da kuma cece kucen cikikiyar cunar juna da ake samu a kan maganar tsarkake tsananin tsamin tsaro a wannan ƙasa. Na cikin batutuwan da manuniya za ta ɗauko sahu daga bakin mai magana da yawun ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya. Dabta Hakim Baba Ahmad mutumin da shine ma ya yi limancin karɓar sakamakon ganin an zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaɓen shekarar dubu goma sha biyar wanda ya ce dole ne a gaya wa duniya gaskiya cewa an gaji matsala a Najeriya amma fa matsalar ma ta'azzara kawai ta ƙara yi a wannan ƙasa. Mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda tafi damu to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram. Boko Haram ɗin ma yanzu kunnuwa take ƙara yi. ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci ga halin da muke ciki la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haba jama'al Allah kuma wai fa wai wanda shine muka kawo shi wai saboda ya mana maganin wannan abubuwa din kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari ana nan ana kokari to wani kokari ake yi ga kidnappers na a cikin Zaria City tun muna ganin abin nan ne sabin gwari aka ce Zamfara aka ce aka ce Niger State aka ce Sokoto aka ce inani kana ganin abin abin na ya zo kaduna mutanen waje-waje kaduna suna ta matsowa cikin gari to yanzu karshen ta ma cikin zaria city aka je aka je aka ce mace da yara jama'ar allah to ba dole mu ce an gaji matsala daya amma yanzu in ka zo ka buɗe sai ma ka rufe da sauri saboda matsalolin sun zama goma ba a gyara wancan ba har yanzu boko haram da ake cewa an zo saboda ita aka sa buhari aka ba shi miki ya yi general ya san kaza ba a wasa da buhari ba a menene menene menene boko haram din ma yanzu ta fi karfi akan da mamakin magagin maugar juna cikin jam'iyyar APC na cikin batutuwan da manuniya ta baje a cikin wannan shekara da muke shirin fita. Kuma a cikin wannan shekara ne aka ji jigajigan jam'iyyar APC da suka yi tallan tallata ta irin su Malam Lawal Maimai. Sun bulla suna gaya wa duniya cewa akwai dai bikin ramuwa na nan tafi. Mun fito mun canza fari ya zama baki, mun canza baki ya zama fari dan saboda mu ba al'umma haƙuri a yi ma shugabannin gwamnatin jam'iyyar APC uziri la'alla sa gyara tunda muna ganin cewa wai ita APC ma gai. gayya jam'iyyar mai gaskiya ne kila za a samu sauki nan gaba amma abin ya citira a yanzu talaka yana cikin halin ha'ula'i ko dai hakurin ne kuka kaɗan ba maganan hakuri yayi kaɗan kai bari in ƙara gaya ma wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 apc tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke tsala ihu yana wayo Allah na rantse da Allah akwai jifan shedan akan shugabannin jam'iyyar apc sabunta katin ka ko na jam'iyyar nan na sabunta kati na dan saboda mu yi mata hukuncin da muka yi ma PDP sai dai kuma irin daga karan da irin su malam Lawal mai mai suka dinga yi cikin wannan shekara da muke shirin fita bai tafi haka nan ba sai da 'ya'yan jam'iyyar APC irin su barista Muhammad Ibrahim suka bulla suna gaya wa duniya cewa irin gaigayen gatsa kuɗin 'yan ƙasa ne gwamnati shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba za ta bari ya ɗore ba. A'a, bi ba ku daina cewa an gaza. Yanzu in ka ɗauki tattalin arzikin Najeriya, an ɗauko ta daga wajen ƙasar da arba'in da biyar yanzu ta dawo muni ne na ashirin da shida a tsarin kasashen matalauta a duniya guda goma ba najeriya ciki amma da me yasa ƴaƴan ku suke suka ku abin da yasa ka gane ne ko mutane sun ɗauka an kori PDP yanzu lokaci ne namu da za mu rinka rabon kuɗi kamar tasoyi gyada. a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da ku an daɗe ana zaman sharholiya da jin daɗi an daɗe ana zaman a ci banza ka dubi mutumin da zai kwashi biliyan kaza ya ɓoye ka ce wannan mutumi zai kyale abin da ake so a yi amma wasu ƴaƴan jam'iyyar sun ce ya kirci hanci rashawa ma akwai wasa a ciki domin tun da ake sata ba a taɓa sata irin wannan ba wannan faɗai kawai suke yi. Mirgina marmarar makure matsalar da ta makalkale wa Najeriya na cikin batutuwan da suka nemi haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyun adawa da masu mulki a Najeriya baki ɗaya. Domin a cikin wannan shekarar da ke shirin fita ne shirin manuniya ya jiyo tsohon gwamnan jihar Jigawan da ya tambari a duniyar adawan da bai taɓa barin jam'iyyar PDP ba. Alhaji lami dan jihar Jigawan na jaddada wa duniya cewa lokaci ya yi dai kawai kowa ya jefar da makamai don a ciccida Najeriya zuwa tudun mun tsira. Duk abin da na bata mu a firgita rikita mu mu faɗi zaɓe da an yi shi hatta ma an ce rashin lafiya ma shi kansa illa na PDP rashin lafiya ma ban gane rashin lafiya ba irin bai lafiya shi ma zunubi bai bai lafiya dan me zai rashin lafiya saboda ke soka yanzu to menene abin yi farko ga ana magana a addu'a kuma na yi na biyu mu dawo da ainihin kishin ƙasa cewa a ƙasar nan kowa da ne wacce gudunmawa za ku bayar dan a cimma waɗannan al'amura da ka zayyana a yanayin yanzu ba magana PDP ko APC duk mu bar gudunmawa a neme shi kuma kowa ka nemi a bayar a yanzu a da kam in kace za ka yi sa a ce ai kana neman mafuta ne yanzu idan aka nemi gudun wannan na Lamida zai bada? <laughs> To ai kai kaji ko idan bai bayar ba ai shi ne cin hadari. Wato akwai wani yaro wai shi Solomon Dalon. To yaro ya ikira magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kai fitar ba sai a sa kunu. <laughs> Ma'ana shi ne kaji ko idan bai taso gadan-gadan na masifa to ba a kallon wani kwani shi ne kwai ba da gudunmuwa saboda haka kar magana Dalon. Misaro ko ka tuna da cibadakin cakwakiyar cikikiyar cunar junan da aka yi tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar Kaduna? Shirin manuniya ya nuna wa duniya irin garajen gamsar juna tsakanin waɗannan bangarori guda biyu a wancan lokaci har ma shugaban kungiyar kwadagon na tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Oban da ya yi limancin kungiyar kwadagon da aka zuba zanga-zanga a jihar Kaduna na gaya wa duniya cewa. Kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta dubu ashirin da ɗaya ya ce wai ba su kware ba shi yasa ya kore su amma mun tantance domin a list da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu list wanda suka rasu ni na rubuta masa wasiƙa na ce yalla gwamna wane da wane da wane da wane sun mutu wane da wane da wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne kun tuna kuma abin da ya yi shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne sai ya duba wanda suke level goma sha biyu sha hudu goma shine ya duba sunansu ya ce ba su ci jarabawa ba ya sallame su sai ya je da bisa babban ma'aikata dukansu suna matakin albashi ne takwas har yau magana da nake gaya muku temporary ne sai dai kuma ko a tsakiyar wannan damban dambarwa sai da manuniya tarwaito gwamna malam samar bayan jihar kaduna na mai da martanin murɗe wuyan kungiyar. kungiyar kwadagon da ya ce ba za ta sauya mai tsari ba. Mun alkawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba. za mu cire shi mu samu suka cancanta shi yasa muka kore yi malaman makaranta dubu ishirin da biyu ba abin da ba a ce mana ba ina faɗan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a yi al'umma komi ba ma'aikatan gwamnati duka duka na jihar kaduna nawa ne za ka ɗauki dukiyan jiha ka ba mutum dubu ɗari miliyan tara da dubu ɗari tara su ba a musu komi ba haka ne gwamnati take ba mu yadda da wannan ba. To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bikin baje kolin a cikin wannan shirin waiwaye na manuniya kenan. A madadin dukkanin abokan aikin da kan tallafa wajen kawo wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Dauda da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza sai Muhammad Nasir na jihar Sokoto da Mustapha Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elkaya a babban birnin birnin tare Abuja sai Haruna Dauda biyu a jihar Bare barin Borno da dukkanin sauran abokan aikin da kan tallafa wajen tabbatar da wannan shirya zo muku. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaishe ka masu sauraro sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku nasihar juma'a da labarai a takaice ba saboda wasu matsalolin da suka sha karfinmu da haka dai muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan madugu ango saboda rasuwar abu laisi salihu ango jiya jima'a wato jiya da yamma dai kuma za a yi jana'izarsa a babban masallacin jima'ar kumasi allah ya ji kansa da sauran magabata yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam